haba ne gida haka ake alwala daga wanke fuska kuma sai kafa ke kina yar talla har ni zaki ga ma ilimin addini dama kai ai baka da aiki sai yi ma mutane gori na gode ma Allah ta hana ni zuwa islamiya ba kai kuma a wancan lokacin kana can kana ta neman kuɗi ka manta da neman ilimi